Salamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokacin. Suna na dina na Khadija. Yau na da muku da wani zance. Za ku gaba na dariya sosai saboda rai na ɓace yake. Gaskiya muna neman gyara matan aure, mazajen aure, 'yan mata. Ya kamata mu gyara halayenmu. Idan kuka duba previous videos da muka yi za ku ga magana akan mata matan aure masu yin maligo Bayan mun saka wannan video mun samu ƙorafe korafe sosai a wurin mazaje mazaje masu aure. Gaskiya matan aure ina so ku sani idan har baki san darajar zaman gidanki ba idan har baki san darajar kin yi aure ki natsu ba gaskiya ba ki da amfanin zama a gidan nan idan kina barin abin duniya abin da zai kai ki wutan jahannama yana ruɗinki kina fakewa da kin aure kina yin abin da bai kamata ba to gaskiya gyara ku gyara yau da bakin ciki zan faɗa in ce muku cewa ɗaya daga cikin viewers ya kira ni ya ce in yi magana akan matan aure ku gyara saboda a yanzu da nike gaya muku an kama matan shi da wata suna maɗigo wannan haka bai dace ba ko da mijinki baya zama ko da mijinki yana zama ki zama mai riki amana a wurinki idan akwai abin da mijinki yana miki da ke kina ga baya gamsar da ke tun ran da aka haɗa muku aure kun zama ɗaya ba za ki ji kunyan shi ba ki fito ki ce mishi wannan abin da kake min baya gamsar da ni ga yanda nake so kai min ga yanda nake so kai min amma no sai ka ga an shiru ka cutar da kanka bayan nan idan miji baya nan ka je kana wasu halayya daban da bai kamata ba me amfanin matan aure ta dinga bin 'yar uwarta mace har ta kawo ta cikin gidan aurenta har su kwanta a gadon mijinta su yi iskanci me amfanin wannan abin gaskiya mu da ba mu aure ba matan aure kuna discourage namu kuna sa mu ga kamar auren nan kamar wani prison ne kamar wani wahala ne ake ji a ciki sai ka ga yanzu 'yan mata suna sha'awar yin aure kowa yana sha'awar yin aure amma me sai ka ga bayan an yi auren idan aka yi aure bayan wata ɗaya wata biyu sai ka ga mace tana so ta fito 'yan bayan me za su ce idan eh, ma auren ai ba wani daɗi gare shi ba gashi ta shigo ta fito bari in gaya muku duk wacce ta gaya muku cewa aure daɗi gare shi ko kuma aure idan ka je ba za ta ɓata maka rai ba kayi karya yau ni zan gaya miki cewa duk wanda ya ce miki zaman aure ba zaman haƙuri ba ne ya ruɗe ki kuma ya yaudare ki kar ku je kuna expecting kullum a faranta muku rai kar ku je kuna expecting kullum kai ne daidai ba wanda zai ɗaga ma murya no wata rana dole sai kayi kuka ba wai don ba a son ka ba ne saboda me zo mu zauna zo mu saba yanzu auren sha'awa ake auren marmari watakila ba ta da freedom sai ka ji suna ce bari in aure a sake ni in samu freedom in je duk inda zani wasu abin da ya sa suke aure kenan wasu kuma za su ce a cikin kawayena kowa aure ni ma bari in je in yi bayan na gaji in ce zan fito ina nan dai da lakanin nan na taɓa yin aure kuma ni ba zawara ce ba wacce uwa da take fata yarta ta shiga gidan aure ta fito babu amma me kin ɗauka wannan abun cewa idan na fito idan na yi aure na fito i will have freedom zan iya yin duk abin da na ga dama to idan za ki je gidan ba za ki yi abin da ya kamata ba me za ki yi a wurin kina tarawa kanki zunubi kina cutar da kanki yanzu matan nan da na gaya muku abin nan ya faru da ita na yi nadamar a ce wanda na sani ne abin nan ya faru da shi wallahi na yi nadama amma kun san me na ce mishi saki ba shine hujja ba saki ba shine mafita ba idan ya sake ta ta je ta ci gaba da iskancin kenan idan ya sake ta da wuya a samu wanda zai aure ta yanzu mai ta wa yayuwanta ina tunani a yanzu da ta ga an riga an kama ta duniya sun sani ya kamata za ta tuba ga allanta ta koma ta ci gaba da yawan mijinta biyayya ba sai ta tsaya tana wani hali da bai kamata ba in ta shine ma ba wanda zai san lamarin nan amma me ido sun gani duniya sun ji an ɗauka videos abin takaici ne yau a ce kai matanka ce ta yi kaza ga videonta da wata abin takaici ne yau a ce ka ɗauki makudan kuɗinka ka je ka aure mace a ce yau ta zo tana misbehaving mata mata mai yaro idan yaro nan ya girma me za a ce mishi ko kuma idan ya ga bidiyo nan me zai ji sai ka ga a zage shi a zage mijin danginta a zage su ta ba su kunya don allah mata mu dinga gyarawa mu gyara sosai duk abinda kina tunanin zaki samu a waje zaki same shi a gida ku abun alfahari ne ma ku zauna ko da shi ko babu dole a nima a baku or you think marriage is a bed of roses da kullum kina cikin nishadi to bari ki ji duk matan da kika gani suna fitowa suna dariya suna a ah, mijina ba ai ba ma faɗa karya take yi amma me saboda ta rufa kanta asiri ta kankarowa mijinta girma amma no sai ka ga idan mace ta ce a ai miji ai ba ma faɗa mace ta fito ki ta tunani a zuciyanki kamar ba su faɗa sai ki je ki ce mata a miji na baya kaza baya kaza ita ma tana da damuwan nan amma me abin da take so ku gani shi za ta nuna muku haƙuri ne gaba ɗaya zaman auren nan don an ce haƙuri ba a ce baya son ki ba yana son ki amma ko da iyaye wani lokaci sai da haƙuri mu dinga sani yadda za mu dinga tafiyar da lamuran rayuwarmu kada mu yarda abokanai da wasu tunani da wani abun duniya abin takaici sai kaga matan aure suna da sugar boy sai kaga suna da sugar boy sai dai kaga a ta bashi kuɗi a ta bashi mota zo ka same ni a wuri kaza a bashi kuɗi kuma tana nan da mijinta tana yin nata mijinta na yin nashi wani irin rayuwa kenan assalamu alaikum suna na mimi ina mai ƙara gabatar muku da shahararren kicin ɗin nan namu wato mimi's kitchen mimi's kitchen ta shahara gurin samar da nau'ikan snacks kala daban-daban wanda ya haɗa da su donut cincin cin burger pizza da sauransu bugu da ƙari mimis kitchen tana ansan kwangila ko in ce kontrage ma'ana contract musamman ga masu biki suna walima da kuma tunawa da ranar haihuwa za mu saman muku da kaya daidai da bukatunku ina saurayin da ya zarce tsara ko kuma budurwar da take ganin ta zarce sa'a mazagar Zayomi Miss kitchen domin samar mawa da masoyiyarka kyautar tunawa da ranar haihuwa wato birthday gift za mu tsara shi haɗi da kalaman soyayya wanda hakan zai sa ka ƙara samun babban mazauni a cikin zuciyarta kai dai kawai ka ba mu hoto da kuma sunanta Bugu da ƙari Mimis Kitchen tana ba da sadin kayanta ga masu shagunan anguwanni ko kuma 'yan kasuwa. Sannan kuma Mimis Kitchen ta tanadar da kyauta ta musamman ga duk wanda ya yi siyayya. Domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓe mu a nambobin wayar mu kamar haka. Sifili takwas ɗaya, uku biyu, takwas biyu, tara biyu, uku sifili.